Barka da zuwa sashen labaran Kannywood daga nan tashar MD TV Hausa a cikin shirin kai tsaye daga masana'antar Kannywood. Ku danna subscribe kana kuma kula da ƙararrawa domin samun zafafan shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora kai tsaye daga nan tashar MD TV Hausa. Ko kun san dalilin da ya sa Maryam ta cire hudar hancinta? Za ku ce mun ba ku sani ba, turka shi. A kwanakin baya ne aka samu bambancin ra'ayin mutane da ya janyo cece kuce sakamakon wani sabon salo da matashi ya Maryam ta fito da shi na huda hanci tare da makalla wasu karafuna masu kama da asirka. Duk da kasancewar lamarin ya zama sabo a wurin mafiya yawan masu bibiyar Kannywood, amma ba jarumar ce ta farko ta fara wannan hudar hancin ba domin kuwa kafin ita sananniyar fuska kuma kawa ga jarumar wato najila muhammad wata aka fi da muljanat yar baba ita ta fara yin wannan hudar hancin sai dai ita nata bayi zafi kamar na maryam haya ba jarumar ta da fushin masoyanta ne lokacin da ta sanya hotonta mai hudar hanci a shafinta na instagram inda mutane suka rika tofa albarkacin bakinsu Adamu Hassan Ali wanda ɗaya daga cikin waɗanda suke bin jaruma a shafinta na Instagram ɗin cewa yayi gaskiya ki cire wannan ɗan kunnen domin bai yi miki kyau ba bai kuma dace da 'yar musulmi ba yahaya usman cewa ya please your beautiful and best actress of kannywood why do you choose to spoil your image remove the ring from your nose is not important and it doesn't match you don allah kina da kyau kuma babbar jarumar ke kai a kannywood me yasa za ki zaɓi ɓata sunan ki ki cire wannan abin daga hancinki ba shi da amfani ko bai dace da ke ba a matsayin ki na musulma kai ikon allah wallahi ni ma na gano abin hancin kwata-kwata bai mata kyau ba amma ba na son ne magana ne saboda karkiji abin babu daɗi kin fi ke babu shi gaskiya in ji sapita abdul sai dai masu iya magana kan ce idan wani karkataccen wani don ya jaruman murna da farin ciki suka nuna kamar yadda zainab abdullahi fari ta ce kin yi kyau sosai abin hancin kuma ya burge ni ita kuma ummi kano cty ta ce don allah ina son wannan hujin hancin bayan wannan misali, yawon ne kuma sai kuma ga jarumar ta sanya wani hoto ba tare da hujin hancin ba abin da ya sake ganin jarumar ta cire ne saboda masoyanta da suka nuna ba sa so ama sarauniya gaskiya wannan na ji daɗin ɗaukar shawarar masoyinki da kika yi na cire wannan abin da na hancin ki wallahi allah ya ƙara ɗaukaka mun yi kokarin gana da jarumar saboda jin ainihin dalilin ta sai dai hakan bai samu ba sakamakon rashin samun ta a waya da aka yi kada dai kuma ta ku danna subscribe kana kuma kula latsa kararrawa AMD TV Hausa ta ku ci.